Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa da ku a shirinmu na yau talata ta biyu a shekara ta 2024 da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Sarfilu Hashim Gume da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga Sarfilu da kanin labarai. Wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin kasar Lebanon jiya Litinin. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya ce shugabannin yankin gabas da tsakiya sun kudura aniyar daƙile yaduwar rikicin Gaza. daga nan za a ji cewa kotun kolin pakistan ta ɗage haramcin ta ba wasu 'yan siyasar da aka yanke hukuncin harin ta tsaya kowace takara a ƙasar to yayin da a nan ake batun kotun kolin a najeriya 'yan najeriya na dakon hukuncin kotun koli akan waɗansu zaɓukan gwamnonin najeriya da galibi suka shafi jam'iyyun adawa da gwamnatin najeriya ta ce shule shure ba ta hana mutuwa soki burutsu ne irin na waɗanda suka rasa mulki magagen haɗuwar zaɓe shi ne yasa suke ta irin wannan yarfan da bargada balle na ma'anda ya rasa tudun dafawa To sai dai jam'iyyun hamayya na ganin jam'iyya mai mulki tana kokarin kwace jihohin da 'yan adawa ke mulki ne domin neman ta ci karanta ba babbaka. jam'iyyar apc ta ji tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kamar ta yi wa kanta tsakiyar da babu wani sai kuma shirin tsaka mai wuya wanda zai dora a kan fafatawa da aka faro makon jiya kan siyasar kasar kamaru amma kafin mu kai ga waɗannan duka gasar filu da halin da duniya ta wayi gari jama'a salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya wani hari da isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar hezbollah a kudancin kasar labanan jiya litinin alama ta baya bayanan da ke nuna yiwuwar barkewar rikici a gabas tsakiya wani jami'in tsaron kasar labanan ya ce harin da aka kai kan wata mota ya kashe wani kwamandan rundunar hezbollah da ke aiki kan iyakar kasar da isra'ila hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin wassam altawel inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba-gaba wajen tafiyar da ayyukan hezbollah a kudancin kasar Isra'ila ta ce sojojinta sun kai hari kan Hezbollah a ranar Litinin, amma bata ce komai ba kan mutuwar Tawil. Tawil shine babban jigo na kungiyar Hezbollah da aka kashe tun bayan harin da Hamas ta kai a kudancin Isra'ila a ranar bakwai ga watan Oktoba da ya haifar da yakin Gaza. da kuma faɗan da ake tsakanin Isra'ila da Hezbollah wanda ya kara kamari tun bayan wani harin da aka danganta da Isra'ila ta kashe wani babban shugaban Hamas a Beirut a ƙarshen mako. a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce shugabannin yankin gabas tsakiya sun a aniyar daƙile yaduwar rikicin gaza kuma akwai kyakkyawa fahimta kan buƙatar samar da maslahar siyasa ga falasɗinawa blinken ya shaida manema labarai a filin tashi da saukar jiragen sama na al'ula da ke saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin jordan da gaza su kasance ƙarƙashin jagorancin falasɗinawa Makomai yankin na bukatar haɗin kai ba rabuwa ba kuma ba rikici ba in ji bilinkin ya ƙara da cewa domin haka ta faru suna buƙatar ganin an kafa ƙasar falastini mai cin gashin kanta a wata sanarwa da safiyar wato da ya fitar bayan tattaunawa da bilinkin yariman saudiya mai jiran gado muhammad bin salman ya jaddada muhimmancin ɗaukar wato dakatar da ayyukan soja a zirin gaza da kuma buƙatar samar da yanayin maido da zaman lafiya da kwanciyar hankali Kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran Nasir Kanani ya bayyana cewa Iran na fatan warware matsalolin da ke hana musulman Iran zuwa aikin umra a ƙasar Saudiya nan ba da jimawa ba. Tun da farko Iran ta sanar da cewa ranar 19 ga watan Disamba ne mahajjata na farko za su tafi umara bayan wata yarjejeniya tsakanin Tehran da Riyadh na ba da damar gudanar da aikin hajjin bayan shafa shekaru takwas. sai dai kuma an soke wannan jirgi da sauran jiragen saboda gazawar riyar wajen bayar da izini don shiga filayen jirgin saman na saudiya kamar yadda hassim qurbani mai magana da yawon iran air ya shaida wa gidan talabijin na kasar To kada yi nisa nan gaba kaɗan safila zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu yaye kallabin rahotannin namu a jamhuriyar Nijar. inda kotun hukunta laifukan soja ta birnin yamai ta sallami salim bazum dan hamɓararren shugaban ƙasar muhammad bazum a zamanta na jiya litinin bayan shafa watanni sama da biyar yana tsare a fada shugaban ƙasa inda iyayensa ke tsarin kamar yadda za ku ja wannan rahoton da wakilinmu sulaiman mana barma ya aiko mana. sanarwar da aka saki a kafafen sada zumunta da goshin magarbar litinin 8 ga watan janairun 2024 wace babban akawun kotun hukunta laifukan soja shaftes kadron mummuni abdullahi ya saka hannu kanta na cewa kotun a zaman da ta yi ta yi wa salim bazum sakin talala a bisa sharaɗin amsa kiran alkali mai bincike a duk lokacin da bukatar hakan ta taso dan shekaru 23 a duniya salim bazum ya zo babban hutun makaranta a daidai lokacin da sojojin cnsp suka yi juyin mulki mafari kenan aka tsare shi lokaci guda da mahaifansa a bisa zarginsa da haɗa kai wajen yi wa hukuma zagon ƙasa ko barazana wa hukuma lamarin da ya sa aka shiga safa da marwa a tsakanin kotuna kafin a je litinin a amincewa bukatar bada belinsa abinda wani danginsa shahab muhammad ke bayyanawa a matsayin na farin ciki alhamdulillahi alhamdulillahi mun gode ma allah oti ta ba salem bazum muhammad sakin talala babban abun murna ne magoya baya da masoya na shugaban kasa bazum muhammad su kama da addu'o'in da ake yi insha allahu nasara tana nan gaba muna da yaƙinin nan gaba kaɗan eh, komi in allah ya yarda zai daidaita a nan ƙasa mu ta Niger insha Allah. lauyan iyalin shugaba Muhammad Bazoum Metro Old Mustapha wanda bai so ya yi furici ba saboda dalilan ƙa'idar aiki ya tabbatar da hukuncin kotun ta tribunal militaire. Sakin hambararren shugaban ƙasar Nijar da iyalinsa na daga cikin sharuɗan da ƙungiyar ECOWAS ta gindaya wa hukumomin mulkin soja kafin a cire wa kasar takunkumi haka kuma a zamanta na ranar 15 ga watan disamban 2023 kotun sai da yawo ta umarci mahukuntan wannan kasa su sallami muhammad bazum da iyalinsa kamar yadda a nan cikin gida wasu kungiyoyi irin su fcr ke ta gwagwarmaya kan irin wannan bukata dalili kenan shugabanta sule umaru ke fassara sakin salim a matsayin wani ci gaba a yunkurin warware wannan dambarwa idan ka ɗauka wata guda baya abu ne wanda yake babu haka din don haka muna ganin cewa da ci gaba ne kuma falila alhamdu sai mai fatan eh, wannan soja su ci gaba da wato hanzari da neman sulhu da neman sake waɗannan eh, bayan Allah da an ka kama domin wannan ƙasa tamu ta samu sauƙi a san hanyar da an ka bi na hidda wannan ƙasa cikin ƙanyi. kasashen togo da salione sai da yawo ta dora wa nauyin shiga tsakani a rikicin siyasar ta nijar saboda haka ba da belin salim bazu muhammad ke da wuya ministan harkokin wajen togon robert duse ya fice da shi zuwa kasarsa a cewar wata majiya mai zaman kanta sule mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar sa gaida malam siliga da ci gaban labaran duniya shugaban Amurka Joe Biden ba shi da niyyar kora sakataren tsaro Lloyd Austin bayan da Austin ya ke bayyana cewa yana kwance a asibiti kuma har yanzu bai bayyana abin da ya kwantar da shi ba in ji fadar White House ranar Litinin. Kakakin Majalisar Tsaron Ƙasar John Kirby ya shaida manema labarai cewa babu wani shiri face sakatare Austin ya ci gaba da zama a bakin aikinsa. Aston wanda ke ƙasa da Biden a jerin masu faɗa a jerin sojan Amurka an kwantar da shi a ranar sabuwar shekara amma ciwon nashi ya samo asali ga abin da aka bayyana a matsayin wani aiki da aka yi masa ranar 22 ga watan Disamba. Sakataren ya labarai na ma'aikatar tsaro ta Pentagon manjo janar Patrick Ryder ya ce babu wani lokaci da tsaron ƙasa ya shiga cikin haɗari saboda jinyar ta kwantar da Aston asibiti. duk da cewa ya mika ragamar aikinsa ga mataimakiyarsa kathleen hick a lokacin da yake kwance a asibitin shugabannin majalisar dattijan amurka sun sanar da cimma yarjejeniya kan matakin kashe kuɗi na shekarar 2024 sai dai da sauran aiki da yawa da suka rage a yi idan 'yan majalisar sun yi shirin kaucewa rufe wasu manyan ayyukan sassan gwamnatin tarayya daga yanzu a farkon watan fabrairu babban abin da aikin zai fi mayar da hankali shine nemo hanyar da za ta gamsar da masu ra'ayin da na majalisar da 'yan republican ke jagoranta wanda suka buƙaci a rage yawan kuɗaɗe da gwamnati ke kashewa wanda baya cikin yarjejeniyar kasafin kuɗi ta dala tiriliyan ɗaya da ɗigo sittin da shida da kakakin majalisar mike johnson ya ƙulla da shugaban masu rinjaye na majalisar dattawa chuck schumer a ƙarshen mako. ba zai wadatar ba kawai amince da adadin kasafin kuɗin gwamnatin tarayya gaba ɗaya ba dole ne 'yan majalisar su zartar da dokar da ta baiwa kowane ma'aikatu da hukumomin tarayya damar kashe kudaden. To a gaida sarfilu hashin gumel da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To madalla bari mu rufe taskar hotannin namu a Najeriya inda hankalin 'yan kasar ya karkata kan dakon hukuncin kotun ɗaukaka ƙarar shari'ar zaben gwamnoni hudu a arewa maso yamma da kuma arewa ta tsakiyar Najeriya da masu kula da lamura ke gani zai zama zakarin gwajin dafi a tabbatar da tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar. Wakilinmu Nasiru Adamu Elhikaya ya yi nazarin batun ga kuma rahoton da ya haɗa mana. In za a tuna dan takarar APC a Kano Nasiru Gawuna ya samu nasara kan gwamna Abba Kabir Yusuf na NNPP a kotun karar zabe da ta ɗaukaka kara yadda yanzu ake jiran hukuncin koli. A zamfar kotun ɗaukaka kara ta soke zaben gwamna Dauda Lawal da umurtar sake zabe a wasu kananan hukumi da tsohon gwamna Bello Matawalle amma nan ma an ɗaukaka kara zuwa kolin. A Nasarawa kuma kotun karar zabe ta soke zaben gwamna Abdullahi Sule da ba dan takarar PDP David Umbugadu nasara sai dai hukuncin kotun ɗaukaka kara ya dawo da gwamna Abdullahi Sule turle nasararsa amma nan ma an ɗaukaka kara zuwa kotun ta ƙarshe. Filato kuma kotun ɗaukaka kara ta soke zaben gwamna Caleb Mufman na PDP don gamsuwa da cewa jam'iyyarsa ba ta yi zaben fidda gwani yadda ya kamata ba inda shi ma ya garzaya kolin. Kasancewar wannan kara zuwa yanzu ta fi shafar jihohin da 'yan adawa suka karɓe ya jawo zargin APC da neman mai da Najeriya mai bin jam'iyya ɗaya da mai bawa shugaba Tinubu shawara kan siyasa Ibrahim Masari ya musanta. Soki burutsu ne irin na waɗanda suka rasa mulki aiki magagin haɗuwar zaɓe shi ne yasa suke ta irin wannan yarfan da bargada balle na da ya rasa tudun dafawa akwai misalai da yawa jihohi ko ko shari'u waɗanda suke an fara su daga mataki na farko kotun farko da kotu ta biyu ta ɗauka ƙara amma kuma aka zo kotun allah ya su ta warware abin da duk waɗannan kotunan biyu suka yi Kwamishinan labaru na zamfara Manir Mu'azu Haidara ya ce ko ta kaya a koma zaɓe ne PDP ba ta shakkar APC. Ba mu da wani tsoro ko haufi Allah shi yake ba da mulki ga wanda ya so kuma ya karɓa ga lokacin da yake so. Duk tungula ba zai kai su ga nasara ba. Idan ma kotu ta ga ta yanke hukunci cewa a zo a sake zaɓe a waɗannan ƙananan hukumomi uku da aka ayyana ba mu da haufi. Mun san cewa al'umma jira ma suke yi ƙuri'ar da suka zuba ma mai girma gwamna wancan lokaci yanzu ma za su lunka. Masanin kimiyyar siyasa Dr. Abubakar Kari ya ce babban burin akasarin 'yan siyasa a Najeriya shine makalewa kan mulki kuma ko inuwar kowace jam'iyya ce. Dan yakan zama kowace jam'iyyar ta samu dama za ta so ta yi tasiri ko da hakan ya saba da muradun jama'a. Su shine wannan tsari dai da muke bi tun daga alif da tara na kacaniya da magudi su ne suke so har yanzu a ci gaba. jam'iyyar apc Alan misali ta jin tsoron cewa in ta bari aka yi wani gagarumin canji to kamar ta yi wa kanta tsakiyar da ba ruwa ne wato kamar ta buɗe kofa ne ma 'yan adawa sai amfani da wannan tsari su kayar da ita ita ma jam'iyyar pdp an da take da karfi ta riga ta saba da wannan abu su suna ganin cewa gara a cigaba da wannan tsarin akan a kawo wannan canje-canje da ake kararrakin nan da ake jiran sakamako na zama babban abun tattaunawa jiyoyin da lamarin ya shafa da hakan ma ya kai ga yin zanga-zanga a kano da da Nasarawa, nan da gangami a jihar Filato. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. To kai ma alheri ya gaishe ka har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC inda muke kawo watso muku shirye shirye nan kai tsaye kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a VOA hausa Hausa.com yanzu kuma ga Aliyu Mustapha Sokoto da shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Kasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman hakkinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa mun duba hukuman zaɓe shugaban kasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukuman zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa jam'iyyar shugaban kasa ta lashe zaɓe gwamnati tana sayan wa'yansu 'yan adawa na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko ko minista ko darakta ko na abu shi ka ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan. Babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban ƙasa polibiya dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin ƙasar Kamaru. Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanmu da sadonmu da ku a sabon shiri na tsaka mai wuya. idan dai ba mutuwa ba ko kuma wani babban al'amari ya zo ya faru allah ne kadai zai hana shugaban kamaru paul biya ya sake fitowa ya tsaya takara na neman wa'adi na takwas a zaben shekarar 2025 wato baɗi da zayan allah ya kai mu duk da cewa ya share shekaru 45 yana mulkin kamaru kuma shekarunsu a duniya sun zarce in. mutanen kamar ba sa da wata tababa na cewa ba wani mutum da za a bar shi ya tsaya takarar shugaban kasa muddin paul biya yana shakar iska komai kuwa dacewa wannan mutumin din kai tun watan mayun shekarar da ta gabata wasu manyan kusoshi na jam'iyyar da ke mulki ta kamaru din cpdm suke ta ingiza paul biya da cewa ya kara daura da marar shiryawa takara in allah ya kama shekara mai zuwa kuma yana raye din to ɗaya daga cikin irin wannan mutane da ake sa ran suna cusa mata wannan ra'ayi shi ya bar duniya a ranar asabar ɗin da ta gabata muna muku magana ɗaya daga cikin ƙososhin jam'iyyar cpdm mai mulki a kamaru wato professor joseph owona wanda tsohon minista ne kuma wanda allah ya sa ya cika ran asabar ɗin yana da shekaru 78 a duniya mutum ne da ya daɗe yana ɗasawa da shi paul biya ɗin kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da su aka kafa jam'iyyar mai mulki ta cpdm a shekarar 1985 mutumin nan ya yi minista har ya gaji ya yi ministan lafiya ya yi na ilimi ya yi na wasanni kuma kamar da muka faɗa yana ɗaya daga cikin tsofaffin ƙusoshin jam'iyya mai mulki wanda suka daɗe suna ɗaurewa polbiya gindi domin ya ci gaba da mulkin wannan ƙasa ɗin a ƙarƙashin tsarin mulkin siyasa na ƙasar kamaru akan zaɓi shugaban ƙasa ya yi wa'adin mulki na shekara bakwai bakwai ne tun da allah ya sakamakon ta samu 'yancin kanta a ran 1 ga watan janairun shekarar 1960 shugabanni guda biyu kacal ta yi na farko shine amadu ahijo wanda ya mulkin shekaru 22 sai kuma paul biya wanda kamar da muka ce ya share shekaru 42 yana mulki to a wannan kashe na biyu da za mu kawo muku na maharar da muka soma a makon jiya a tsakanin shehu usman wani mai fashin bakin harkokin siyasa daga birnin yawunde da muntar hamisu ɗaya daga cikin jigogin jam'iyyar adawa ta sdf daga bamenda da muhammadu jafaru wanda wakili ne na jam'iyyar da ke mulki ta supol biya din wanda ya fito daga bartuwa da kuma sisi bamanga daga birnin duwala kuma wanda shi ma dan jam'iyyar adawa ne ta fsnc za mu ci gaba da kawo muku tattaunawa su wacce suka yi a ƙarƙashin jagorancin wakilinmu na can yawundi muhammad bashir ladan. kuma yau za mu share fage ne da wannan tambaya me yasa kasashen da ba sa bin aƙidar demokuraɗiyya irin su china sun fi samun ci gaba na masana'antu da tattalin arziki fiye da kasashen da ke bin aƙidar demokuraɗiyya nan in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyyan su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar China ai ba demokradiyya ake a China ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyarsu amma sun da suke tsantsan demokradiyyar isa faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke gaskiya demokradiyya a ƙasar kamau ita ta kawo mana cikas to bara mu koma sashin muntari hamisu kuma a can baminda malam muntari hamisu to ko menene ra'ayinka kan ci gaban demokradiyya a nan ƙasar eh, kamaru tun 1990 eh, demokradiyya na nawa a nan ƙasan kamaru domin in mun lura tun 1990 lokacin da aka jam'iyyu daban-daban da ƙarfin sdf a wannan lokacin an kama ganin cewa kowa ya yi sai abin da ya ga dama wanda dai ya ga ana taka doka saboda a yi gyara to amma ƙasa yau ba dama mutum ya fito ya yi zanga-zanga saboda neman haƙƙinsa ko wani biyan bukata sai a kama shi a rufe sa kaga demokradiyya a nan yana nawa ta wajen zaɓe mun duba hukuman zaɓe shugaban ƙasa shi ke zaɓe wanda suke zama a hukumar zaɓe kuma idan sun hau su ba abin da suke tunawa illa kawai su ga cewa eh, jam'iyyar shugaban ƙasa ta lashe zaɓe wato akwai magudi sosai a wajen lokacin zaɓe eh akwai ɗan sanji kam a wajen maganan zaɓe amma magudin na da yawa har yau muka duba gabanin a haɗe ƙasashen biyu wato west cameroon da east cameroon 1957 zuwa 1950 zuwa 1959 akwai su kndp na su endere da su fonca da sauransu kowa na da jam'iyyar shi a lokacin demokradiyya so haɓaka kafin sashen ingilishi su haɗe da sashen faransa amma da aka haɗe kuma shi aka take demokradiyya shi kuma 1990 eh, nan da aka sake dawa da demokradiyyan kuma da ba a bashi ma ana aiwatar da shi So, Alhaji Muhammadu Jafaru eh, duk yadda aka yi dai mai yiwuwa amsar ka za ta bambanta da ta shauran in duba da cewa kai kana daga cikin jam'iyyar eh, RDPC ko kuwa CPDM wato jam'iyya mai mulki kenan duba da cewa ko kuke rike da abubuwa a nan. Menene ra'ayinka kan wannan tambaya ta mu. Dangane da batun demokradiyya a cikin kasar Kamaru, babu dai abin da za mu ce sai dai mu sake gode ma shugaban kasa Polibiya da mataimakansa dangane da ci gaban tsarin demokradiyya a cikin kasar kamaru domin ko shakka babu a cikin afirka dai kamaru na daga cikin ƙasa wanda za ta yi tutiya da ci gaba wanda ƙasa ce wanda ta ba mu kowa ya yancin addininsa ko da wuta kake bauta mawa matuƙa baka takura ma wani ba baka da matsala wannan ci gaba ne ta bangaren addini wanda aka samu. na biyu kuma ta wajen ƙungiyoyi na siyasa yau kamar na da ƙungiyoyi na siyasa daban-daban a cikin wa'annan kasashen kuma kowa yana kawo nasa tsari na wannan kungiyar eh, nasa bayan haka kuma dangane da ci gaba na yau da kullum ma'amala tsakanin ƙasashe da ƙasashe da tsakanin mutane da mutane kamar ta yi rawan gani ta wannan bangaren saboda haka babu abin da za mu iya cewa wannan ci gaba da muka samu eh, allah ya daɗa tafiyar da mu akan haka to malam baban gaba ka ga cewan idan ka ce babu ci gaba a fannin demokradiyya dole kenan za a duba cewan kuma yan adawa ku kanku da naku laifin a ciki ba kuma ba ku da wani alhaki kan wannan abun da ya da kuke gani kaman babu ci gaba a gaskiya a ce wai akwai namu 'yan siyasa a ciki eh to za iya ce e amma ni zan ce maka o'o oh, o'o oh, oh, don me sa don gede in ka duba ko ni da kai gani na a cikin matashi a birnin duwala matasa a cikin birnin duwala ina kokartawa yadda nake yadda zan iya ne wato nuna ma waɗansu matasa cewa a siyasance za iya fitowa ana faɗan ra'ayinsa amma kaga ko ni wata sa'in na fito na ba da ra'ayi na kaga eh, gwamnatin din wato ma eh, duwala suna takura mini wata sa'in har suna suna ce min wai ina so wato in kawo tashin hankali a birnin duwala a birnin da nake mun san cewa yau shekara talatin kenan wato abin da ake kira multi parties ya shigo a ƙasashen mu na afirka amma gaskiya an ka duba yau shekara talatin din wato demokradiyya a ƙasar mu ƙasar ta kamerun an ci gaba ne ko an koma baya yadda na gaya maka dan eh, uwana mun koma baya mun koma baya don me sa mun koma baya da mun akwai 'yan siyasa da suke na kulle mun koma baya domin akwai 'yan jarida da aka kulle mun koma baya domin yau in ka duba duk 'yan siyasa da duk 'yan jarida wato mafarkin su ɗaya ne su samu su fita ƙasan cameroon su tafi kanada su tafi etazuni su tafi russia su tafi faransa su tafi espain su tafi duk waɗansu ƙasashen da suke cewa a can suna da wato daidan ba da ra'ayin su ba hadde wato in suka ba da ra'ayin bara zo a ci masu mutunci ba ko kuma bara zo a taɓa su ba a ce masu ma za a yi masu wato fashi ko kuma za masu kamu to malam eh, hamisu muntari to ai wasu 'yan siyasa suka ce sukan ce eh, yau idan demokratiya ta gurbance a ƙasar kamaru eh, kuma 'yan adawa da naku alhakin to wada ya za ka amsa musu wannan jam'iyyan adawa suna da yawa a kasan kamaru wannan dabara ne na gwamnati na rarrabe kan 'yan adawa shi ya saka take taimakawa take ba da tallafi wa 'yan adawa saboda a rarrabe a samu jam'iyya da yawa yadda ita gwamnatin za ta dinga samun nasara a kan 'yan adawa ba wai a aikace 'yan adawa suka ka gurbancewan eh, demokradiyya a ƙasan kamaru ba na biyu kuma gwamnati tana sayan waɗansu 'yan adawan wanda ba za mu iya ce a fili ba amma da na ba su mukami a cikin gwamnati kagan aka zaɓi ɗaya daga cikinsu aka ba shi ko minista ko darekta ko wani abu shi ga yana bin bayan yana goyon bayan abin da gwamnati ke faɗi kenan wato a nan kana sanin cewa shi ba ɗan adawa ba ne, amma da sunan ɗan adawa ya tashi to muna da irin su da wanda sanin mu ne gwamnati ne suka kawo wannan dabaran ganin cewa sun raunana karfin 'yan adawa gabaki daya a kasan kamar so alhaji muhammadu jafaru sai dai ai yan adawa da yawa kamar yadda muka ji su suna wato alakanta eh, rashin ci gaban kasa da yadda jam'iyyar ku ta fdpc take gudanar da mulki alhali a cikin wato eh, tsari irin na demokradiyya muke kaga su lissafa misali kamfanoni kamar na jirgin sama da jirgin ruwa da kuma matsalar wuta lantarki da shauransu da ruwan sha da abin da ya kamanci haka duk sun alakanta shi da cewa a yadda jam'iyyar ku na eh, ta rdpc take tafiyar da eh, mulki wannan shi ya janyo wato wahalhalu makamantan wannan me zaka iya faɗa mana kai wannan kuma tunanin su ne ka san kuma shi mutum yau ba za ka iya hana shi tunanin abin da yake so ba amma idan za su bi gaskiya kuma su tsaya su yi tunani da hankalinsu sun san cewa yadda ake gudanar da yanayin tafiyan ƙasan kamaru tafiya ce da ake yi tafiya mai kyau ba wai don ina cikin kungiya na shi rdpc ba ne zan mara mata baya ɗari bisa ɗari. to lam to bari mu ja burki a nan sai allah ya kai mu wata talata kuma in allah mai mu din za mu fara ne daga kan kalaman da shi jafaru da ke wakiltar jam'iyya mai mulki a kamaru na cewa ai sauran jami'a dawa suna kushewa jam'iyyar su ta paul biya ne saboda sun gagara sai abin da paul biya yake yi domin kawo kamaru ci gaba shin wannan gaskiya ne to muna godiya ga su baƙi namu da kuma shi wakilin na muhammad bashir ladan da ya shirya mana wani muhawara daga can birnin yawon ku huta lafiya ne ne aliyu mustapha sakuta a washington to a gaishe ka kada kuma ku bari a ba ku labari yanzu kuma sai shirinmu na gaba. ai mu iyayen mu mata mu ma muna da namu sakacin amma idan ka lura talauci dishi da mana wannan tsari wannan magana kidnapping da yara suna doke yana damu shi yana kawo wahala a cikin yeri kano dama abin da dama shi wannan sarkin mu ya saba shine peace shine love peace ma ka bashi makamin peace ma da kan peace ke ko menene Shirin 'yan ƙasa da hukuma kenan da za ku biyo mu a shirinmu na hantsi domin jin karin bayani yanzu dai ga sarfilu da tashin muhimman kanin labarai. To wani hari da Isra'ila ta kai ta sama ya kashe wani babban kwamandan kungiyar Hezbollah a kudancin kasar labanan jiya Litinin alama ta baya bayanan da ke nuna yiwuwar barkewar rikici a gabas da tsakiya. wani jami'in kasar labanan ya ce harin da aka kai kan wata mota ya kashe wani kwamandan rundunar hezbollah da ke aiki kan iyakar kasar da isra'ila hezbollah ta bayyana kwamandan a matsayin wassam altawel inda wani jami'in tsaro ya ce yana gaba-gaba wajen tafiyar da ayyukan hezbollah a kudancin kasar a ɗaya bangaren kuma jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka a tony blinken ya ce shugabannin yankin gabas da tsakiya sun ƙudiri aniyar daƙile yaɗuwar rikicin gaza kuma akwai kyakkyawar fahimta kan buƙatar samar da maslahar siyasa ga falasɗinawa bilinkin ya shaida manema labarai a filin tashi da saukar jiragen sama na al'ula da ke saudiya cewa ya kamata yankin yammacin kogin jordan da gaza su kasance ƙarƙashin jagorancin falasɗinawa Kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran Nasir Kanami ya bayyana cewa Iran na fatan za a warware matsalolin da ke hana musulman Iran zuwa umara a kasar Saudiya nan ba da jimawa ba. To da kuma takardattun labaran muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet biyu hausa facebook.com ko kuma yin tsokaci a shafukanmu na sada zumunta facebook da x yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da sarfi dugumin da ya karanto labarai da dadi balewa da ya shirya shirin sai kuma injiniyanmu na yau kelvin alheri ke muku fata alheri.